وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الإنفاق في سبيل الله من إطعام المساكين والفقراء خلق من أخلاق الفضلاء خصوصا في أيام الضيق والمذبة قال تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله وقال الأطاء الخراساني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله قال ابن كثير وهذا المعنى حسن وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع عجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب أبر أو فاجر أمستحق أم أو غيره وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون تصد تصدق على على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على على سارق فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت وأما الزانية فلعلها أن تستعف فلعلها أن تستعف بها على زناها ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن, سرق عن سرقته فدل هذا الحديث الشريف على أن الصدقة مهما كانت فإنها خير لصاحبها إذا ابتغي بها وجه الله تعالى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية إلا ازددت بها درجة ورفعة والتصول حرام وليس هو في المروة بشيء قال تعالى لا يسألون الناس إلحافا وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا وعند الشيخين والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم وعند مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر وأخرج أحمد وأبو داود عن سهل بن الحنزلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يبديه أو يعيشه قال عوف بن مالك الأشجعي فلقد رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه اللهم إنا نسألك القناع والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك القناع والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك القناعة والعفاف والغنى بارك الله لي ولكم في هدي كتابه العزيز ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبؤوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ففي الموطأ وغيرها قال صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهتطب أحدكم هضمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su ƙara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da halayensa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya'yan uwa hakika ciyarwa don taimakon addinin Allah musamman game da abin da ya shafi ciyar da masu ƙaramin ƙarfi da talakawa ɗabi'a ce daga cikin manyan ɗabi'u na manyan mutane cikin annabawa da manzanni da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa musamman a kwanakin kunci da tsananin rayuwa musamman a kwanakin yunwa musamman ga makusanta musamman ga iyaye uwa da uba ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin da kuka ciyar na dukiya kanku kuka yi wa daidai da faɗin Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun yi na kwarai ku sani kanku kuka yi wa daidai da faɗin Allah man amila salihan fali nafsihi duk wanda yayi nagari kansa yawa wama tunfiquna illa ibtigha wajhillah ahir kada ku ciyar da wata dukiya sai dan neman yardar Allah ma'ana dole ne ka yi ikhlasi lokacin da zaka yi sadaka ko zaka yi kyauta ba wai dan a ce alhaji wani mai kyauta bane ko dan a ce wani mai sadaka bane ko dan ai maka yabo ko ai maka kirari ko ai maka sakamako wannan kuma ba ɗabi'ar bayin Allah na kwarai ce ubangiji subhanahu ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama imukum li Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna kafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما jannatan wa harira Allah ya ce wa yut'imuna at'am bayi na kwarai suke ciyar da abinci ala hubbihi bisa ga lokacin da ake son abincin baban yan ya ribe ko ya lalace ba idan zaka ciyar da abinci zaka ba dan uwanka sadakar abin da zai ci ka kimanta da irin abin da kai ma kake so a baka irinsa inda kai ne mabukaci dan ka ci kada ka bari sai abinci ya lalace ko ya fara tsutsa ko kuma lokacin da kai da irinsa aka ɗauko aka baka za ka ga an wulaƙanta ka an ci mutuncinka da ka ubangiji ya ba mu ka'ida wala fi khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi kada ku ciyar da mummunan abu kamar an tirsasa ku kamar an muku dole alhalin lokacin ya lalace ya riɓe inda ku aka ɗauko aka bawa irinsa za ku ga cewa an ci mutuncinku ku ba za ku karɓa ba sai in bukata ta kai bukata ya zama ba yadda kuka iya to da ka bayin Allah na kwarai suna ciyar da abinci a lokacin da ake san abincin da kimarsa da darajarsa shi yasa magabata idan za su yi sadaka sukan sanya abinci ya zama irin nasu to irinsa za a ɗauka a bawa mabukaci sukan zuba kwano biyu ga nasu wanda za su ci ga wanda za su ba mabukaci daidai da daidai ba sa bambanta tsakani domin su ma suna hakaito inda a ce su Allah ya jaraba da talauci inda su Allah ya jaraba da babu su ma in za a ɗauko a basu za su so a basu mai kyau da haka su ma ba sa so su bawa wa ɗan uwansu mara kyau wannan shine ma'anar biki ubangiji ya ce miskinan sukan ba miskini wa yatiman sukan ba maraya wa asiran sukan bawa wanda aka kama shi aka ɗaure a gidan yari wanda shine fassara asir a bisa ga fassara mafi rinjaye ta malamai duk da cewa asalin kalmar asir ma'anarta shine fursunan yaki to a yau tunda ba yakin musulunci bane akwai abin da ake nufi da asir shine wanda aka ɗaure a gidan yari domin dan an ɗaure mutum baya nuna ba za a kyautata masa ba dan an daure mutum ya aikata laifi baya nufin a bar shi a cikin wahala ko cikin yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana azabtar da mutum da yunwa dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an kamo masa fussanan yaki Sumamatu ibn Affal wanda wani dan ta'adda ne kafin ya musulunta ya kashe sahabbai da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kamo shi sai ya ce ku daure mun shi a cikin masallaci na aka daure shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da kansa yake zuwa ya kawo masa abinci duk lokacin da ya kawo masa abinci ya ci ya koshi sai annabi ya kalle shi ya ce su mama me kake tsammanin zan maka sai su mama ya ce ya ma'aikin Allah ai kai mai girma ne dan mai girma sai annabi ya dariya ya tafi saboda usumama ya san cewa duk abin da aka yi masa ba a zalunce shi ba domin ta'addancin da ya kai inda ya kai a ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi kai tafiya kana kyale ka da aka ya dawo ya ce yau ni ko ina zan tafi ai nan naga wajen zama ba inda naga za a yi min adalci ba inda naga zan je in zauna in ji daɗin rayuwa in ba wajen ka ba sakamakon haka ya musulunta da aka ubangiji ya ce wa asiran a ciyar da fursunan yaƙi a ciyar da fursunoni a ciyar da ɗaurarru waɗanda suke cikin gidan kaso yau da dama abin da za mu rinka hangawa muna tunanowa waɗanda suke waje a yau suna samun abin da za su ci da kyar da wahala to ina tunaninka ga wanda aka ɗaure a gidan yari wani akan abin da bai wuce dubu ɗaya ko dubu biyu ba yan uwansa ma su haɗo dubu ɗaya ko dubu biyun su zo su fanshe shi ba za su iya ba su ma ta kansu suke to ina tunanin cewa za su tuna da shi su kawo masa abinci daka wannan haƙƙi ne akan al'umma musulmi kuma haƙƙi ne akan hukumomi su kula da irin waɗannan ubangiji ya ce dukkanin waɗanda suke wannan aiki abinda suke cewa inna ma nuti'imukum liwajhillah mu muna ciyar da ku ne dan samun yaddar Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma nufin ku yi mana sakamako watan wata rana ba kuma muna nufin ku yabe mu ko ku gode mana bane inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran mu muna tsoron gamuwa da ubangijinmu ne a rana mai tsananin kunci mai tsananin zafi da sanyi da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa waqahum Allahu sharra zalikal yau sakamakon haka Allah ya tsare su daga sharrin wannan rana ita ce rana alkiyama walaqahum nadratan wa surura ubangiji ya gama su da ni'ima da farin ciki wajazahum bima sabaru jannatan wa harira ubangiji ya sakanka musu sakamakon haƙurinsu da biyayya gare shi da suka yi a duniya jannatan ya ba su aljanna wa hariran ya ba su kayan alhariri na asin da asin daka ubangiji ya ce wa matun fiquna illa ibtiga wajhillah ahir kada ku ciyar da ko sisin kwabo sai dan neman yardar Allah wa matun tunfiqu min khairin yuwaffa ilai kuma antum la tuzlamun duk abin da kuka ciyar ku wani alheri ubangiji zai cika muku ladan sakamakon sa ku ba za a zalunce ku komai ba Hassan al-basri Allah ya ji kansa da rahama yace ciyarwar mumini alherin a kansa yake domin Allah subhanahu wata'ala zai haɓaka dukiyarsa sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare shi daga kuncin ranar alkiyama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cikin hadisi cewa dukkan wanda ya ciyar ubangiji subhanahu wata'ala yakan wakilta waɗansu mala'iku guda biyu kullum wani sukan sako zuwa duniya suna yin masa addu'a cewa Allah kwaban da ya fita daga aljihun wani na sadaka kamar yar masa da dubunsa to da haka ba yadda za a yi dukiya ta zama tana baya alhalin ana sadaka ana kyauta ana zakka ana alkhairi da ita annabi ya ce ma na kasar sadakatun min mal ba zai yi ba a ce dukiya sadaka ta tauye albarkar dukiya ko da a ce lambar adadin kuɗin ya yi baya amma albarkar su za ta haɓaka kuma albarkar ita ce abin nema ba wai yawan tarin lambobin kuɗin da ka mallaka ba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ubangiji ya ta alwashin zai tauye albarka daga dukiyar da take mu'amala da riba sannan kuma ya yi alkawarin zai haɓaka albarka cikin dukiyar da ake yin alheri ake yin zakka ake yin sadaka hasan albasari ya ce wala yunfiqul mu'minu illa idza anfaqa illa ibtigha wajhillah kuma mu'minin kwarai ba yarda za a yi tashi yin sadaka ko kyauta ko wani aikin alkhairi da dukiyarsa kuma ya yi ba dan Allah ba Afa'ul kurasani yake cewa idan za ka bayar dan Allah ko idan ka bayar dan Allah ba ka da hasara ko mawa ka bawa kuma ko me ya je da kuɗin ya so da dama waɗansu sukan sharɗanta wa kansu wani sharaɗi da Allah bai sharɗanta musu ba annabi bai sharɗanta musu ba idan za ka ba wa mutum abu sai ka bi diddigin me zai yi da shi ba inda aka ce maka haka in ka ce za ka yi haka ka dora wa kanka wata wahalar da Allah bai dora maka ita ba sai dai babu laifi idan ka san mutumin mutumin banza ne ya mai da roƙo sana'a ko za ka ba shi kuɗin ya je wani aikin barna to nan ka tabbatar da cewa ba farnar zai ba domin kada ka taimaka masa akan aikin sabo dan Allah ya ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kada ku taimaki junanku bisa ga ayyukan sako da ketare iyaka ibn kasir ya ce wannan ma'ana da aba'ul qurasani ya faɗa ma'ana ce kyakkyawa domin shi mai sadaka idan ya yi sadakarsa don Allah ko ma ga hannun wa ta faɗa yana da lada ko musulmi ko ba musulmi ba ko na kwarai ko ba na kwarai ba kai ko da dabba ce manzo Allah ya ce ana ba da lada ga wanda ya taimaki dukkan mai danyar hanta a jikinsa shi yasa ya gaya mana cikin wani hadisi wata karuwa cikin karuwan banu isra'ila ba ta taba aikin alheri ba amma Allah ya sa ta aljanna saboda ta ba wa wani kare ruwa ya sha kamar yadda kuma manzo Allah ya gaya mana cewa ya ga wata mata a cikin wuta an daure ta ana taimata azaba tare da cewa musulma ce ta yi sallah ta yi azumi amma ya tambayi me laifinta aka ce wata kyanwa ta daure ita bata ba ta abinci ba ita bata sake ta ta je ta nema da kanta ba har ta mutu sakamakon haka Allah subhanahu wataala yake azabtar da ita da haka manzo Allah ya ba mu ka'ida li kulli dhi kabidin raqabatin sadaqa duk wani mai danyar hanta in ka taimake shi za a baka ladan sadaka musulmi ko ba musulmi ba mutum ko dabba hadisi ya zo cikin sahih bukhari daga da sahih muslim daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yace an yi wani attajiri cikin al'ummar da suka gabata wata rana yace alwashi yace la atasaddaqanna al-lailata bi sadaqa lallai a daren yau sai na fita na je na yi sadaka ba wanda zai san ina na je na yi ya ce fa kharaja bi sadaqatihi fa wadaha ala yadi zaliya ya fita da sadakarsa cikin dare dan ya boye ba tare da wani ya sani ba ya tarar da wata mata a bakin titi ya dauka cewa mabukaciya ce talaka ce ya ce ashe karuwa ce yar gudu ibinin ya dunkuli kuɗi ya bata ya wucewarsa. bai tsaya ya bincika ba bai tsaya ya duba ba bai bi sawunta ba da gari ya waye gari ya cika da labari aka ce wani attajiri jiya da daddare ya fito zai yi sadaka wawa bai sani ba ya ɗauki kuɗin ya ba wa karuwa da ya ji labari ya ɗaga hannu ya ce allahumma lakal hamdu ala zaniya allah godiya ta tabbata gare ka amma ka san ban nufi karuwa da na ba to haka sai ya sake cin alwashi ya ce to kuma sai na sake yin sadaka domin shi a tunaninsa waccan sadakar ka babbata ba da aka yi ce la ta saddaƙan nan laila bi sadaka sai na sake yin wata sadaka cikin dare ba wanda ya sani ya sake ɗungumar kuɗi ya sake fita a dare na biyu fa ha ala yadi gani ya ga wani mutum jigari jigari cikin ragga cikin tsumma wanda in ka kalle shi ba za ka siye shi da taro ko sifi ba sai ya ɗauka talaka ne ashe kasur gumin mai kuɗi ne yake ɓoye kansa irin masu kuɗin nan na ajiya irin masu kuɗin lukudi ya ɗauki kuɗi ya sake bashi ya yi tafiyarsa da gari ya waye mutane suka cika da mamaki labari ya sake cika gari wani attajiri wawa bai sani ba ya fito da daddare zai yi sadaka amma kuma da ya ɗauki kuɗin sai ya je ya bawa wani wanda kila ma ya fi shi kuɗi labari ya sake dawowa sa, sai ya sake cewa Allahumma lakal hamdu ala gani ya Allah yabo ya tabbata gare ka amma ni ban nufi mawadaci da kuɗi na ba talaka nake nema mai karamin karfi mabukaci da aka yi sake cin albashi ya ce la'ata saddakan nan laila ta bi sadaka wallahi a dare na uku ma sai ya sake yin wata sadaka shi a tunaninsa waccan bata karɓu ba ya sake fitowa da kuɗi maɗuɗin dukiya da daddare yana tafiya sai ya gamu da wani mutum yana tafiya akan hanya na ma ya sake dunkula kuɗin ya ba shi ya tafiyarsa ashe wannan mutumin da yake tafiya ɓarawo ne yana shirin ya je kama katangar wani gida ya haura ya ɗebo kuɗi gari ya waye labari ya cika gari ana ta faɗa wani mahaukacin mai kuɗi ko mara wayo ya ɗungumi kuɗi masu yawa ya ba wa wani bai san ma ɓarawo ba ne ba to a ƙarshe sai tsaya ya ce ya Allah ka nuna min daidai rana farko na ba karuwa rana ta biyu na bawa mai kuɗi rana ta uku na ba wa ɓarawo ya ubangiji ka san duk waɗannan ba suna nufa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai Allah ya turo masa mala'ika a sifar mutum sai ya ce Allah yana gaya maka bayan gaisuwa da albishir na alkhairi da yake maka duk sadakar da kai din nan an karba maka wanda ka ba wa karuwa da wanda ka ba wa mawadaci da kuma wanda ka ba wa farawo. yace domin a sanar da kai ita wannan karuwan da ta fito za ta tafi yawon karuwanci yunwa ce ta dame ta ta rasa yadda za ta yi ta samu abin da za ta ci sai take ganin iya dabarar da za ta shine ta je ta sayar da mutuncin kanta ta yi karuwanci ta samu kuɗi ta ci abinci wanda da yawa daga cikin karuwai wannan shine uzurinsu na karuwanci da yawa daga cikin waɗanda suka fanɗare suka lalace cikin 'yan mata a cikin unguwanninmu wannan shine dalilinsu da yawa abin da yasa iyaye suka yi zuru suka kyale 'ya'yansu suke sheke ayyansu suke abin da suka ga dama saboda sun gagara su ciyar da su wasu ko dan talauci wasu ko dan talaucin tare da mutuwar zuciya wani kuma mutuwar zuciyar ne ma tsantsa abin da zai ciyar da iyalansa Allah bai hana shi ba amma ganin ba za su tambaye shi ba sai ya kyale su yi abin da suka ga dama yarinya ta je ta yi abin da ta ga dama ta samo kuɗin da za ta ciyar da kanta kila shi ma ta san mai ta san wa uwarta ta yi wa kanta wasu hidindimin rayuwa wanda wannan bala'i ne wallahi sai Allah ya tambaye ka akan wannan fitsara da ka zira ido domin kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowannen mu mai kiwo ne kuma kowa sai an tambaye shi game da kiwon da aka dora masa iyalanka da 'ya'yanka kiwo ne da Allah ya baka sai ya tambaye ka ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara Allah ya ce mu tsare kanmu mu tsare iyalanmu daga wuta mu hana su dukkan wani aikin badala da fasikanci da sabon ubangiji subhanahu wataala in ko ba haka ba to wuta tana nan wanda makamashinta shine mutane da kuma duwatsu to da haka waccan karuwa lokacin da wancan mai kuɗi ya bata wannan kuɗin sai ta ga cewa to daman ita kuɗi ta fito ne ba sakamakon haka sai ta fasa karuwanci sai ta koma gida kaga sadaka ta zama sanadin mai hana karuwanci ina attajiran da yau za su ke yin sadakar da za su hana karuwanci da yawa daga cikin manyan attajirai ko masu hannu da shuni a cikin garuruwanmu da unguwanninmu sai dai ma su yi fatan 'ya'yan talakawa su shiga mawuyacin hali don su yi amfani da su wajen biyan bukatunsu ko ka samu a unguwar ya san wane da wane ba su da ƙarfin ɗaukar ɗawainiyar iyalansu yana da budurwa ya yana da mata ya kasa riƙe ta sai ya rinka amfani da wannan dama yana neman 'ya'yan makota yana ba su abin duniya yana neman matar makota yana ba ta abin duniya irin wannan musiba da bala'i tana faruwa a cikin garuruwanmu kuma mun sani la'alla a unguwarku a unguwarmu a unguwarsu in an tambaya ba za a rasa irin haka ba la'alla masu yin hakan suna ji amma saboda shedan ya riga ya bushe musu zuciyarsu ya hure musu kunnuwansu suna ganin biyan bukatarsu ya fi musu duk abin da ke gabansu duk abin da ake gaya musu na Allah ya ce annabi ya ce to da haka mu kiyaye kanmu mu ji tsoron Allah watan wata rana Allah zai iya jarraba ka kai ma ka zama kai ne mabukaci kai ne matalauci kai ne makaskanci ba za ka so ba a ce wani ya zo ya amfani da dukiyarsa dan ya bata yarka dan ya biya mata bukatun yau da kullum ba za ka so ba a ce wani ya zo ya amfani da dukiyarka da dukiyarsa dan ya yaudari matarka dan ya ke biya mata bukatar ta yau da kullum ta abin duniya yana samun bukatarsa ta bangaren ta kai kuma an baka ga sorogo da haka wannan ba karamin shari bane wannan ba karamin bala'i bane ba mabukata idan suka samu kansu a halin bukata kamata yi mawadata su zama masu taimaka musu wajen yaye musu bukatar su gwargwadon iko domin su ma Allah madaukakin sarki yaye musu tasu bukatar domin dan kana da kuɗi ba yana nufin kana da komai ba ba ka rasa kai ma abin da kake da bukata a wajen ubangiji subhanahu wataala da haka ya'yan uwa mawadata ku rinka yin amfani da dukiyarku wajen hana 'ya'yan talakawa ayyukan sabo wanda ummul aba'isin da ya jefa su cikin wannan talauci ne da halin kakanika yi da yunwa daka wannan mai kuɗi ya zama abin misali ya yi sadaka a sakamakon sa mazinaciya ta fasa yin zina na biyu kuwa mawadaci da ya bawa wani mai kuɗi ne yana da kuɗi amma son kuɗinsa ya sa shi kansa baya iya ci baya iya sa tufa mai kyau ballantana a ganshi a yi sha'awa don kada mutane su yi sha'awar cewa wani yana da wadata bari mu kai masa kokon bara ko bukata da aka yasa yake cikin halin tsumma har aka ganshi aka tausaya masa aka ɗauki sadaka aka bashi alhalin shi ma mai kuɗi ne to amma da Allah ya nufe shi da shari'a sakamakon wannan sadakar da aka bashi sai ya je shi ma ya tunani a gida ya ce ashe duniya akwai na Allah ni ina ta ɓoye kaina na hana kaina ci ga wani shi cikin dare yake neman mawa zai ɗau kuɗin ya bawa sakamakon haka shi ma sai ya shirya sai ya dawo yake cin arzikinsa kuma yake ɗauka shi ma yana taimakawa wasu kaga amfanin sadaka ta nuna wa wani cewa ashe ba duka mutane suka taru suka zama ɗaya ba idan su ya rufe akan san abin duniya duk yadda ka kai da zulama ka da san abin duniya ka duk yadda kake ganin dabarar ka da iyawaka ce ta tara maka kuɗin ka wane da wane da wane waɗanda ka san su makotanka ko makusantanka waɗanda su ma suna da abin duniya yadda ka nema haka suka nema yadda kake jin zafin nema haka suka ji zafin nema yadda kake son ka tara haka suke son su tara amma zuciyarsu da fatan alheri da fatan su samu lada a wajen ubangiji yasa suka ga gwanda su rabu da dukiyar dan su je su tarar da ladan lahira domin dukiya ta kace a yau amma ba ka da garantin gobe ko jibi ta kace cikin minti ɗaya lissafi zai iya sauyawa da an zara ranka dukiyar ta zama ta magada ko kana so ko baka so kuma sai an basu wani magajin zai ci ya tsine ma kuma wallahi sai ka bashi baka isa ka hana ba wani kai da kanka tun ka mutu daga cikin magadan ka san wani in ya samu kuɗinka zai musu cin dare ɗaya kumburin ciki zai musu cin hauka kuma wallahi ko tuna da kai ya gode ma ba zai ba kuma baka isa baka ce in na mutu kar a bawa wani duk wani mai kuɗi da kaji yana cewa wai in na mutu kar a bawa wani gado jahili ne yayi gado tun kan ka zo duniya aka raba shi tun ba kai kuɗin ba Allah ya ce in an yi su ka mutu ga yadda za a raba su ba kai saka canja ba ko kana so ko baka so dukiya bayan mutuwa ta magada ce da haka manzo Allah ya abin mamaki waye daga cikin ku ya fi son dukiyar magadansa akan dukiyarsa sabbai suka ce ya za a yi mu fi son dukiyar magadan mu akan dukiyar mu sai manzo Allah ya yadda kuka fi son dukiyar magadan ku akan taku shine kun fi son ku tara ku mutu wasu su gada kun ga su kuka fi so da dukiyar a madadin ku ku yi alheri ku mutu ku je ku tarar da ka duk mutum mai hankali da tunani yakan yi kokari ya ayyukan alkhairi dan ya je ya tarar da abinda ya bayar na dukiya ya zame masa sadaka a wajen ubangiji subhanahu wataala da ka sakamakon wannan dai ya zama sanadin shari'a ga wannan mawadaci mai koye kansa shi ko barawo na uku daman shi ma fitowa ya tafi neman kuɗi dan ya haura gidan mutane ya yi duk abin da zai yi ya tara aradu da ka bai sani ba ya dawo ko ba ya dawo ba amma dai shi sai ya samo kuɗi to shi kenan gashi an zo an bashi na sadaka sai ya koma shi ma sai ya fasa sata malamai suka ce idan muka kalli wannan hadisi ba Allah yana nuna mana irin tasirin sadaka a cikin al'umma da yadda take gyara halayya inda mawadata za su rinka zakka ta Allah da annabi mawadata za su rinka sadaka ta Allah da annabi da ayyukan barna ma da yawa an daina su akwai da yawa ayyukan zina da za a daina inda a ce ana zakka irin yadda Allah yake akwai da yawa ayyukan sata da fashi da makami da za a daina inda ake mawadata suna sadaka da zakka yadda Allah ya ce akwai da yawa jattuwar halayen abokan neman ka mawadata yan uwanka in kai ka tsayi kana yin sadaka domin gani ga wani yana isarwa na tsoron Allah to da ka wannan hadisi ba karamin darasi bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki yau wannan albishir cewa duk abin da yayi na sadaka an karba da haka wannan ya nuna cewa idan mutum ya yi sadaka ko a ina sadakarsa ta fada shi dai in ya nufi Allah ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da Sa'ad dan Abi Waqqas innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujabta biha ba wata sadaka da zaka yi in dai ka nufi fuskar Allah face sai an baka ladanka kowa ka bawa ko ka san meye da shi ko baka san meye da shi ba sai dai kamar yadda muka faɗa idan ya zama alama ta bayyana cewa mutum mabarnaci ne zai sha kwaya zai sha wiwi ya zo ya yi maka karya cewa yunwa yake ji a nan ba a ce ka hana shi sadaka kwata-kwata ba amma in yunwa yake ji je ka sai masa abinci kar ka ɗauki kuɗin ka bashi a'a mace ce ka san in ka bata kuɗi za ta je wajen boka za ta yi wasu ayyuka na barna da kuɗin a madadin haka in ta zo ta yi ƙarya ta ce kaza zan yi kar a bata kuɗin sai a je a yi mata kaza din yau da dama mutanen da suke karya da rashin lafiya wasu su karya da yunwa a ɗauki kuɗi a basu amma su je su yi wani abin da ba na buƙatar rashin lafiya ba ba na buƙatar yunwa ba a madadin haka ba za ka hana su sadaka ba amma sai ka je ka sai mata maganin ko ka je ka sai masa abincin to wannan Allah ya gani ta yi iyayenka in bayan tafiyar ka je ya siyar da maganin ko ya siyar da abincin je ya farnasa inna ma alaikal balagu wa alaina hisab kai naka kawai ka isar ubangiji shine mai kula ubangiji shine zai yi hisabi manzo Allah yace da Sa'adu dan Abi Waqqas hatta ma taj'aluhu fi fi imratik kai hatta lomar abinci da kake ciyar da iyalanka da ita ka kyautata niyya Allah zai baka lada kar ka dauka ciyar da iyali al'ada ce a ciyar da iyali ibada ce amma idan baka yi niyyar ibada ba a wajen Allah baka da lada domin innamal a'malu binniyat duk wanda ya dauka ce gida siya wa iyali tufafi kudin sabulu kudin kitso kudin kaza wannan al'ada ce ba ibada bace to ya tashi a tutar babu amma wanda ya dauka ibada ce to duk abin da yake sai Allah madaukakin sarki ya bashi ladan sa a wata ruwayar annabi yace illa zatta biha darajatan wa rif'a duk abin da zaka yi na hidima na kashe kuɗi ga iyalanka ko ga mabukata to Allah zai kara maka daraja kuma zai kara maka ɗaukaka ba za ka yi hasara ba yayin uwa mu sani cewa addinin da ya kwadaitar da mawadata cewa su sadaka su kyauta kuma shine dai addinin da ya hana mabukata roƙo da maula da bara da tumasanci a yau zai baka mamaki duk wata kusurwa ta garin nan ta cika da almajirai musamman idan dare yayi akwai waɗanda da rana suna jin kunya su fito su bara amma idan dare za zaka ga mutane tsaf musamman a kofofin manya-manyan kantinan da ake ciniki da daddare supermarket supermarket zaka je ka tarar da mata su ja gefe su turo 'ya'yansu tsaf a fuska amma kuma suna bi suna roƙon mutane akwai wani abin da ya bani mamaki wata rana na tashi daga nan zan tafi gida wasu matan ma a cikin a daidaita sahu suke suna bi kofar kofar kanti na lura da su kamar shata suka yi duk inda suka je suka tsaya sai su tura yaro kuma sai fita ya je ya bara ya tattaro sai a hausa a ci gaba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaushe addinin musulunci da musulmi suka kai lalacewar haka yaushe ne bukatar mu ta kai jefa mu cikin irin wannan mummunan hali yaushe ne ya kana ta fita daga zukatan mutane tare da imani mu sani cewa roƙo haramun ne sannan kuma mu sani cewa roƙo zubar da mutunci ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Abu Huraira ya rawaito laysa al-miskinu alladhi tarudduhu at-tamra wa tamratan duk inda Qur'ani yace a ba miskini a ba miskini ba ana nufin miskinin da ke bin mutane yana roƙo suna ɗaukar dabino ɗaya ko dabino biyu su bashi ba walal luquma wal luqmatani ba kuma ana nufin wanda idan ka bashi lomar abinci ɗaya ko biyu shikenan zai jaye ba a wannan ba shi ake nufi da miskini ba yau sau da dama masu irin wannan ɗabi'ar ta roƙo? ba ma miskinan ba ne nawa aka samu mawadata masu kuɗi amma kuma suke sa kaya na tsumma suna tafiya suna roƙon mutane musamman a cikin waɗanda ake musu kallo na nakasa makafi kutare guragu da ire-iren waɗannan da yawansu wasu mawadata ne sun isa su fitar da duki zakka daga cikin dukiyar da Allah ya ba su amma sun dora wa kansu mutuwar zuciya da lalacewa da koma baya sun mai da roƙo da bara ta zama sana'a gare su manzo Allah yace inna miskinu alladhi yata'affaf miskinun kwarai miskinin da qur'ani yake nufi a taimaka masa shine mai kawaici mai kamewa ba wanda yake bin mutane yana ta roƙon su ba manzo Allah in shi'tum iqra'u la yas'aluna an-nasa ilhafa in kuna so ku tabbatar da haka a ce ku karanta faɗin Allah madaukakin sarki da yace la yas'aluna an-nasa ilhafan ba sa roƙon mutane da naci waɗansu malamai suka ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ai la yas'aluna an-nasa batta ba sa roƙon mutane kwata-kwata hadisi ya zo cikin sahih bukhari da muslim da sunan na imamun nasa'i daga abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu al-mas'alatu bi ahlikum hatta yalqa Allah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahab ɗayan ku ba zai gushe ba yana roƙo ya je ya roƙi wannan ya roƙi wannan har sai ya tashi a ranar lahira fuskar sa kwarangwal babu nama da yawa daga cikin mutane a ranar lahira za su tashi fuskar su kwarangwal babu nama amma dukkan sauran sassan jikinsu da nama da ka ga irin waɗannan ka tabbatar 'yan maula ne 'yan bara ne 'yan tumasanci ne in ba Allah ya kiyaye ba hausawa sai sun fi kowa yawa a cikin irin waɗannan mutanen domin ɗabi'ar bara da maula da tumasanci ta fi yawa a cikin malam bahaushe bahaushe mai ban haushi na tanko mai kan bashi shi ba ruwansa da kishi duk wata ƙasa da ka je ta afirka wallahi ko ka sani ko ba ka sani ba kaga baki yana bara yana maula ka yi masa hausa ka tabbatar bahaushe ne ko da ba zai amsa maka ba idan ka je sudan za ka gan su, in ka je hatta ƙasashen da najeriya ba ta fi su arziki amma bahaushe zai yi takanas ta kano ya tafi irin waɗancan ƙasashen ba komai ya je ba bara ya je karka ce mana makka da madina wannan haddis wala haraj da yawa hausawa sun mai da makka da madina ba garin ibada ba garin bara garin maula garin tumasanci a lokacin da in ka je ka tarar da wata kabila daga cikin kabilan najeriya ba haka za ka tarar da ita ba idan ka ga bayarabe a makka sana'a yake in ka ga inyamuri a makka sana'a yake in ka ga inyamuri hatta a sudan hatta kasashen da ba ko da arni amma waɗannan ko da a ce ba musulmai bane in suka tsallaka suka tafi sana'a suke zuwa su yi amma muku za mu je hatta ƙasar da ita ce tushen musulunci ba ibada ta kai mu babbara da maula ta kai mu wani hannunsa lafiya lauye makale hannun ya sa a cikin riga wani kafarsa lafiya lauye tankwashe kafar sai askarawa sun biyo shi kaga ya tashi ya falla a guje ashe kasa kafarsa lafiya lau kai wallahi waɗansu har jini suke zuwa a ɗan shafa musu a jikin riga wai dan a nuna cewa akwai gyambo ko akwai ciwo a wajen fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisi ya tabbata sunan na ibn majah da sai na imam muslim daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sa'ala an-nas amwalahum takaffuran fa inna ma jamran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir duk wanda yake roƙon mutane kuɗin su ba kakkautawa yau ya je wancan masallaci ya bara gobe ya tafi wancan kasuwa ya bara jibi kofar gidan wancan alhaji gata kofar gidan wancan honorable yana ta tara kuɗi ko a bashi ko kar a bashi manzo Allah yace ya sani wutar jahannama yake tarawa kansa da ka bara ba alkhairi bace ba a wani hadisin da Imam Ahmad da Imam Abu Dawud suka fitar daga Sahal dan Hanzaliya Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah yace man sa'ala shay'an wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam duk wanda yake roko alhalin yana abin da ya wadace shi yana da abin da ya wadace shi to hakika wutar jahannama yake tattarawa kansa garwashin jahannama yake tarawa kansa sabai suka ce menene abin da mutum in yana da shi ba zai roko ba annabi ya ce abincin wuninsa in dai kana da abin da zaka ci wuni guda baka da hujja a wajen Allah ka je kai roko baka da dalilin da zaka je ka tambayi wani ka ce ya taimaka maka domin annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmihi fa annama hizal lahu dunya biha zafiriha duk wanda ya waye gari lafiyarsa garau a jikinsa garinsa ana zaune lafiya yana da abincin da zai ci wurin sa wannan sarki ne sarki da me ya fika in dai kana da lafiya kana da abin da zaka ci a yau garinku lafiya lau ya kai sarki ne domin wannan abubuwan su da su sarakunan suke tunkaho kuma sarauta mataki mataki ce da ka kai ma Allah ya baka gwargwadon taka maganar gobe kuwa wannan a hannun Allah take wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada in dai zaka fito ka nema ku a yau ubangijin da ya baka yau yayi alkawarin gobe ma zai baka in dai ka fito ka nema da haka ba mu da wata hujja ko wani dalili da zai sa mu zo muna bara muna mai da kanmu baya muna jawo kanmu gori muna jawo kanmu kaskanci muna jawo kanmu fushin ubangiji subhanahu wataala a wani hadisi na Auf dan Malik al Allah ya ji kansa da rahama yace haƙiƙa na ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar kaffa kaffa da kawaici ba wai maganar roƙo ba a masallaci ko a kasuwa ko a gidan masu mulki ko a gidan mawadata sahabi in yana tafiya akan jaki idan mai sana'ar ɗebo ƙasa ne da jaki saboda talauci idan bulalarsa ta faɗo ta kwace daga hannunsa ta faɗo ƙasa ba zai ce mai koman ba sai dai ya tsayar da jakin ya sauka ya ɗauka sa saboda gudun kada ya roƙi wani domin manzala ce duk wanda ya lamunce mun ba zai roki mutane wani abu ba ni kuma na lamunce masa aljanna to amma ina za a samu masu irin wannan hali ina ma a ce ɗabi'ar mu za ta rikida ta zama irin ta waɗannan bayan Allah yayin uwa mu sani cewa hadisi ya tabbata in muwatta ta Imam Malik manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa li an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu dayan ku ya dauki igiya ya tafi daji ya je yo itace ya ɗoro itacen nan a gadon bayansa ya zo ya kasa a gari ya siyar ya fi masa ya je yana roƙon mutane ko su ba shi ko su hana shi domin in an baka ma ka wulaƙanta ballantana kuma in an hana ka ka zubar da mutuncinka kuma buƙatar bata biya ba dan Allah talakawa mu zama masu kishi mu zama masu iffa mu zama masu izzun nafsi mu zama masu yakana mu zama masu kawaici kada mu zama mabarata kada mu zama makaskanta kada mu zama wulakantattu wanda yake sawa dukkan wani kaskanci ya tattara a kanmu duk wani wanda yake son ya biya bukatarsa ya san mu haja ce mai saukin kuɗi sai a zo a siyai mu in yan barandan siyasa ne sun san baka da muhimmanci baka da tunani baka da yanci baka san kima da darajar da Allah subhanahu wataala ya maka ba a cikin ɗan kuɗi kaɗan zaka biya musu bukatarsu kowa ya mai da mu kasuwar haja kowa ya mai da mu kasuwar bukata ba komai ya ja mana ba sai yadda muka zubar da mutuncinmu muka keta alfarmar kanmu muka zubar da kiman mu da darajar da Allah ya mana a ƙasa wulaƙantattun mutane suka taka ta Allah madaukakin sarki ka bamu yakana ka bamu wadata zuci ka bamu kamewa ka bamu kuma riko da abin da ka umarce mu da mi riko da shi na kaddara da ka dora mana na rashi ko na wadata Allahumma arina al haqqan warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وقض الدين أم دينينا ربنا حبلنا من أزواجنا وضرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا حبلنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على